<laughs> ai zancen cire hijabi babu dan yanzu ma da nake faɗa maka na zo ne sanar da kai cewa mahaifina ya hana ni fita ba inda za mu je da kai na fasa me nake ji yi sai na ji kwakwalwata ta yi wani ikisa sayin haka na ji ta juye min te min gida-gida wace irin magana kike ni ba shi nake son ji ba illa mahaifina ya riga mun magana sannan ba zan so in saba wa mahaifina ba ba zan so hakan ba saboda bana so in fada tsiniwar ubangiji ai tun lokacin da muka gama shirya wannan maganganun muka shiga cikin muka muka canja layi muka shiga cikin sabanin shari'a sai daga baya yanzu ni kin saba in ba ki saba iyayenki ba ni kin saban ai tun da nan muka zo muka shirya da ke za mu fita Hmm? mu je mu hurdodinmu na zo na ɗauki kuɗina na baki tun da haka ne na gode ba komai Allah ya saka da alkhairi abin da kika yi min na gode madalla kamata dina ta dana ke ma za a yi miki abin da kika yi min amma babu kira ba abin da zai ci gawayi ki ban kuɗi na shiga kuɗi fa mm. okay mm. to ka biyo ni ka karɓi kuɗin in na isa in shigo in karɓa in na isa ka biyo ni ciki ka karɓa to in kin isa ke ya ce ke cikakkiyar ya in kin isa ki zo nan ki maimaita a nan gurin zan yi wulakanci yau zan yi cin mutunci dama ni ba mutunci na sani ba zan yi wulakanci yau a ban kuɗi na ɗan wahala wahalalliya ɗan gidan ɗan durgu a ban kuɗi na wahalalliya wahalalliya a ban kuɗi na aikensa zaki ne? Ina ma aike. Ai da kin aike ni na kai miki. Kada kanka? Kware kuwa. Kaf garin nan ina da kamar ki ne? Babu gaskiya da wannan kuma. To me in kin aike ni? Tunda ni ma ina aiken ki ai. A gaskiya ne. To yanzu abin da nake so da ke zuwa ne mu shirya fita. Fita kuma? Eh. gaskiya ina jin tsoro kaga fa wancan fitan ma fa da aka yi fa gaskiya na dan tsoro kadan ha ba dan Allah tun da kike a tarihin ki na duniyan nan ka fatalin Najeriya kasar nan da muke ciki kin taba ganin wani wani rago ya zama gwani kin taba ji an ce wannan rago ne yayi nasara eh maganan ka gaskiya ne amma gaskiya ina jin tsoro na san me isa kike tsoro inda muka je da ke akwai 'yan sa'idu na sa ido sana'ar banza. Ashe ka gane. To yanzu inda na samo mana malafa ce ba wanda zai gan mu. ina gaya miki inda mu ba karfa kuma irin wancan ni in gaya miki magana sako da sako a garin nan ina ne ban sani ba malafa na sani duk inda kika sani inda za a je a buya babu inda ban sani ba sai dai kurin Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu gane amin yawa yar uwa yar gari to yanzu ya kike ganin za a yi kai za ka faɗi yadda za a yi ni zan faɗi yadda za a yi kin ban dama na baka yar gari Allah shi kiyaye mana ke yar gari haka nake son ki yar gari duk wanda ya ce ba ke ba zan ce ba shi ba eh kin riga kin kin riga su kin ce Allah ta waje na to yanzu ya za a yi sai kin ga mai dan sawu a nan gurin kawai ki hau shi kuma zan gaya masa inda zai zo ya kaki an gaishe ki yar gari wa ce ba ke ba eh fara ne farar aniya eh an gaishe da farin gaske ba farin mai ba Zainab. Salim, kai haƙuri da duk abin da ya faru a baya. Kuma ba na so a ta da shi. Abin da ya riga da ya wuce, ya riga ya wuce. Mu rufa wa kan mu asiri, mu yi aure. Ni na yi mamakin ma da aka ce fa kina kira na?" Saboda kin san me? A rayuwa da na so na aure ki, amma yanzu gaskiya ba da lokacin aurenki saboda yanzu karatu ne a gabana haba salim wani irin karatu kuma kar ka manta fa a baya fa kai ka nemi mai aure kuma na san allah bai yi ba to tunda yanzu na dawo na baka hakuri ka yi hakuri mana to ayan ban hakura ba ba zan zo ba zainab hakuri ya zama dole ga wanda kake tare da shi ko ba kwa soyayya amma barantana yanzu ba layin soyayya muke ba mutunci ne tsakanin ni da ki salim ba a mamaki da rayuwa ka yi haƙuri. Kuma lokacin da na so na aure ki, na ga lokacin baki da shirin aure. Kin saka shashanci kina bin waɗanda ba su dace ki bi su ba. Amma kuma kin ga yanzu zancen aure babu shi. Ai ka da kika ce ma na zo kar ki ga na miki wulaƙanci. Shi yasa na zo ƙofar gidanku. In ji meye dalilin da yasa kike kira na. Zainab, kan na tafi ga na miki wulaƙanci. Ƙarshe na tsakanin ni da ke yanzu mutunci. Don haka kin ga tafiyata. mutunci salim yau wasu kaga wannan in na tashi sawa kulof ce wannan in na sa shi a kulof kaga gayu ya kai gayu kenan wannan kuma irin silisinin nan irin gari ya dan yi sha wallah shi kuma da ba dan diddiddin ne salamu alaikum amin wa alaikum assalam ai na ji daɗin ganin ka kai kadai saurara ka ganni ni kadai to bana zuwa ni kadai duk inda zani da mutane saboda sha'anin rayuwa kuma barin gaya ma ba aiki bana harka bana daukan maza a gurin harkoki na da Allah ni abubuwan da nake ji ne ba dadin su nake ji wallahi a matsayin ka na yayana a ce duk majalisar da naje babu zancen wanda ake sai zancen ka fi sabilillahi haba haba da Allah ka daina abin da kake da Allah ka rage su eh ni ba dadi nake ji wallahi Allah kuma wai abin da kake ba wai an ce ka daina bane ka dan rage ka rage saboda ita rayuwar ta duniya ba ta bane malam saurara sha sha sha kawai surku dudu ba <clears throat> ita gaskiya da ne da ita to kuma sannan abin da nake so da kai sai da ka gama yawon yawace yawacen yi da ni yanzu zaka ce zaka gaya min gaskiya bari na gaya ma in baka sani ba yau umma ta dan adam ta mutun shar bari gaya ma kwanan nan aka janye ma bulumboti daga bakinka aka yaye ka a unguwan nan ka taso a haifa a haihuwar tumakai na haife ka zaka ce zaka yi min nasiha zaka ga gaskiya ka kalla ka gama bin yawon gidan me linado din gidan ne mai ninado ko nemar bauta zai zarce lilardo bai zarce lilardo ba kai kuma baka mallaki farado ba shine ka zo zaka ga gaskiya shine tsuguna tsuguna anan ni zaka ga gaskiya ni zaka ga gaskiya Ni za ka gaya gaskiya? hakuri ya hakuri Na ce ni za yi wa nasiha? Allah ya baka hakuri Saboda fadan kan na ji abin da zai sa in kira yi min shiru. Ba zan maka. To yi min shiru. Wallahi ba zan maka. faɗa ma. Daya. Dan kada fa in ji wani abu da zuciyata za ta risina. To. In ji zuciyata ta karye. Ba na sauraron rediyo. Ba na zuwa inda wani zan ji wani ya faɗi wani abin da zai karye min da zuciyata. Sannan kai ka zo rana tsaka ina cikin jin daɗin rayuwata. ka ce za ka fahimtar da ni rayuwa na gane to ko min takalmi na koshi, shi ɗauko ba ni shi nan a me kasa shi a kwata to sai ka lashe dan Allah annabi sai ka lashe dan Allah sai ka lashe cika mun cika mun cika mun ni za ka yi wa nasiha wallahi ba nan lashe waya jama'a ku ta ka bar uwa ka bar uba ka tafi gidan kato kuna bauta wai zai zarce minado mai furado kabar Allah kabar maganar Allah sannan kun tafi kuna bauta ba abin da ya tsina nama ɗaya bayan ɗaya kun fara dawowa kun ga uwar bari za ku da ku ce mana wai wani nan wai ai kaza kaza dama ba ma buƙatar mu je mai haɗa ku in ya zarce minadan maji su ma kwanan nan sun aiko sun ce in dai ya ƙara ɗaukan musu waƙoƙinsu yana juya za su haɗu a kotu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 kai yi su mata sallama salamu alaikum ni fa yawan sallaman nan ba ko kwabo ba na jin daɗin ta la daɗe yalla bai ita ce wannan mahaifiyarsa da take ɗaure mai gindi yake cewa mutane mutunci hajiya kin san wannan bawan Allah eh duk dai nakan dan gan shi ma'ana kin san abin da ya haɗa tsakanin sa danki ko Allah eh daɗe na sani amma ai haƙuri za a yi ai shi rayuwar duniya haƙuri ake yi ajiya mu idan muka zo babu maganar wai ai haƙuri sai ka ansa kira tun kafin aje a gaya mana matsala ake zama a cikin unguwa a bada haƙuri a warware ta so da tun da har na ɗebo yara muka to wannan wajen muka ƙona mai tun da gwamnati ba gwamnatin banza ba ce ba kaga bindigu kamar yan fashi mu ba yan fashi ba da wa'annan bindigu mu la dan nawa ki iya kalamanki kuma shi dan sanda ba yi shi dan a raina mai hankali ba za mu zo zaki gaya mana ki ce wai mu yi hakuri ina dan nake ki Mika'ilu ka taho waki a ta hau kanmu na'am la ilaha illallah mun shiga uku ki da da me ya faru ne wai da raina miki hankali kai kai kai kula an sai shut up you under arrest shiru kai kula tsaya ka ji abin da za a ce mun mana muna da makiya a duniyar nan kai ah! kai dibiyo ranka dade na shiga kai addu'a yake addu'a ce mana addu'a ce wallahi addu'a mu za ka rika tofa yau addu'a yake ranka dai mu zai gaya addu'a mu ce zo mu ce zo mu ce Allah bai wannan kanwata ce wannan bawon Allah shi yayi wa kanwata kabari ga ta nan to da zo ne dama in tabbatar sannan in je in sanar muku dan ba zan dau doka a hannuna ba kuma wata sabuwa ni zaki ki wa sharri ranka ya daɗe ba martani zan muku ba abin sai yi min yawa shege da hauka ga shan sholisho ga talauci ga makanta ga kuturta ranka ya daɗe kana nema ka zama annoba a unguwa ko kana nema ka hargitsa muna muna murna mun rabu da wata matsalar kuna nema ku taso da wasu 'yan kananan matsaloli ko ka ci mutuncin yanzu bawan Allah kamar wannan wannan kai ba ma abin ka taimake shi bane ba ka samu dan kankanin abu irin wannan ka rika zalunta kuma ka sami yarinya irin wannan kai hajiya ku fa dama ki saki san ku sun yawa a wajenmu saboda haka yau ta faru ta kare idan yana da laifi tana da laifi idan me kika amince kika yadda ba ita ki yadda bawan Allah kana ji na mu akan wannan matsalar muka zo ba kuma matsantan matsala a titi irin wannan kawai mu dauka ba ko ciya ke dauka ba to za mu je idan sun yi rubutun abin da suka yi muka tura su don alkali alkali ne zai warware alkali warai kwa muna zaman zaman Amin ya Allahu, amin ya Allah, Allahumma a wa wa Allah. Amin ya Allahu, amin ya Allah, Allahumma a gafirhu wa Allah. love. bacci na zauna na yi tunani na hanga na hango na duba na leƙa na gano cewar wannan rayuwar ba madogara ba ce duniya ba matabbata ba ce duk wata haya gaga da faɗa da waye wallahi ba zai kai mutum gaci ba haƙuri da salama mun sa ran mu to shine za mu cimma ribar zaman duniya ai ka fahimce ni duk kwanta yi maka wani abu yanzu da Allah mu dinga haƙuri ko in ce yi mana mu dinga haƙuri mu bar wa Allah kuma dama rayuwa ce duk mutumin da bai ji bari ba ai zai ji hoho umma kuma in nasiha ba ta jiya ba duniya za ta jiya ma ka gani ni na umma wannan abubuwan da kika ga ina yi a rayuwa ban san ina yin su ba kawai ni ma dai ina yi hmm? kuma gashi nan ki duba fa ki ga umma irin wulakancin da aka yi mana mun je mun taba wanda ba shi da hakuri ki duba ki ga irin wulakancin da aka yi mana a cikin su teshi kina kallo wanda ma a'a a'a ai ba kuka za ka yi ba wannan da inda kai ne muke yi in kai kuka ni ma na barke kuka ba zai rarrashe mu ai hakuri za ka yanzu mu kamo bakin zaran. bakin zaran ku shine duk wanda ita ba mu bar wa Allah shine dai saboda haya gaga da abu ba ta kai wa mutum wallahi da lahira da alheri saboda haka abin da isa kaga duk wannan abin da ake tabar gazar wanda an taba mu ba ma kyalewa duk jahilci ne yake janyo haka da rashin aikin yi yanzu da a ce kana zuwa ai islamiyyar nan kai kanka sai kaga ka zama cikakken mutum shawara ta ita ce a koma makaranta a nemi sani a san fari a san baki a san ja a san kore abin da ya kamata kenan a san sama a san ƙasa a san daidai a san bebe daga nan kuma sai a yi aiki a umma banna dai in fara zuwa makaranta domin ba a bautawa Allah sai ka san shi in je in nemi sani in san Allah yadda zan yi bautarsa da yadda zan yi al'amarin rayuwata in na san wannan sai na fada kasuwanci sai na san wa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun gaskiya ne eh. to haka ne eh. Allah ya maka albarka amin da annabi da ni ta hakuri da rayuwa rayuwa wata ran ma ba mu bane wallahi ni ta barin komai ga Allah Allah yanzu dai ki duba ina baba nan muke tare da shi baba hmm? kamar muke tare da shi yana ya nuna min kauna a rayuwa ni kaina na na shakuwar rabin rashin mai gidan nan nawa ta girgiza ni a karamu za ka yi mamakin zuwa na wajenka ba abun mamaki ba ne malam hmm. to malam abubuwa ne na rayuwa wanda na shirya su ni kaina na san ban shirya wa kaina abin alkhairi ba kuma in dai na tafi a wannan rayuwar malam zai wahala a tsira duk wanda ya ɗauki irin wannan ta'ada irin tawa zai wahala ya tsira to malam shine na ce zan zo wurinka ba don komai ba irin wannan abubuwa da na zo ne maka na cin fuska sai yanzu na gane gaskiya kake gaya mun malam sai yanzu na gane nasiha kake gaya malam da duniya ta sanar da ni malam duniya ta bi da ni malam shi yasa na ce dan Allah dan annabi zan zo in baka hakuri kai mun aikin gafara malam ka gafarce ni kuma insha Allah ba zan ƙara irin wannan lamari ba insha Allah malam kai mun aikin gafara ka yafe mun ai babu komai ka san ita rayuwa dama abin da ake bukata mutum ya gane kuransa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa atta'ibu mina zambi kamala zambala duk mutumin da zai nemi gafarar ubangiji akan zunuban da yake hmm. to tamkar ba shi da zunubi ne hmm. kuma ai ma'aiki sallallahu alaihi ya daɗa kara mana hmm. cewa uti man harramaka wa afu amman jahila ilaika fatakun aghanan nasi yace wanda duk ya hana ka kai bashi Allahu wanda ya maka wauta kai masa afuwa to sai ka zama mawadacin mutane to in ba za mu yi koyi da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam me amfanin rayuwar mu Allah ya bar mu a turban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam Allah ya dada annabi daraja da wasila da fadila fil jannatil firdaus amin Allah ya dada annabi daraja Allah ya kare Allah ya saka da alheri malam Allah ya ji kan malam Allah ya ji kan malam Allah ya kai rahama kabarin iyayen mu Allah ya yafe musu nagode malam amin wata magana kuma malam saboda ina son zan zo in rinka ɗaukar karatu eh. a gurin kamala saboda kada na tashi a haka kuma in tafi a haka eh shine nake so malam wani littafi ya kamata in samu eh to ka san da yake Allah subhanahu wa ta'ala yana eh. cewa fa'arifuni qabla an ta'buduni hmm. ku sanni kafin ku bauta mun to yana da kyau ka fara ɗaukar ƙawa'idi saboda shi ne ya fito da siffofin ubangiji da sanin girman ubangiji domin ba sai ka san ubangiji ba sannan zaka san hanyar da zaka bauta masa to malam insha Allah zan je kasuwa kurmi in je in fanso ƙawa'idin nan irin ku in babu eh. ku a gari irin ku malam sai gari ya tashi wannan an sai ita gaskiya na gode malam masha Allah Allah ya saka Allah ya saka malam na gode malam Allah ya saka malam